A jimilce me yasa ake ma mata masu juna biyu hoshi? A cikin yanayi da dama ake yin fashi. Da farko akwai matan da ke da karamin tsatso. Misali, wasu matan da suka fara hailarsu a musu aure. In sun ɗauki ciki, tsatson nasu bai girma. Kenan ga ƙaramin tsatso kuma dangane da ɗan in lafiyayye ne. Kenan ɗan ba ya samu fitowa ba sai an yi fashi. kenan dai ya kamata a yi hoshin tun kahin naƙudar ta soma? A'a, ana yin fashi ne a lokacin naƙuda, ana jin motsin kan ɗan kuma ana jin marar uwar ya yi kenan a lokacin nan ake yin fashi. Wasu mata sun yi son a musu hoshin don tsoron naƙuda. Wannan shi ake cewa haifuwa da ba ciwo, ba su son jin ciwo, a yi musu fashi yanzu yayi ne a aifuwa niyyar fitowar yaro dai ne mai ciwo daga kan yaro ya fara fitowa shi kenan. uwar mantawa ma take da duk wani ciwon naƙuda idan aka yi hoshin, ɗiya nawa mace ke iya samu zuwa gaba. An tuka In an ɗauka ga lafiyar mahaifa, kowace haifuwa da za a yi fashi mahaifa gajiya take don ɗaukan wani cikin kuma. Binciken likitocin haifuwa ya nuna cewa bayan hoshi hudu kamata ya yi a juya ma mahaifa. Tunda tana iya ɗaukan ciki, in ta ɗauki ciki a watanni uku zuwa hudu mahaifar na iya buɗewa ta samu matsalar da zai kaita ga rasa rayuwa. Sai dai in likita guda ne zai kula da ita a kowace haifuwa. sage-femme qui suit cette femme-là tout le temps et qui connaît son état. Bayan an yi hoshin, shin mace na iya sake haihuwa da kanta? Me si deja la femme a yi. In mace ta samu fashi da yawa ga haifuwa, ana nufin ba ta iya haifuwa da kanta. Amma in ta samu kulawa tun farkon watannin cikin tana iya haifuwa da kanta, in dai mahaifar ta ta bata gaji ba. Toujours assister.